بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu tashi darasi na casa'in da biyu a cikin karatunmu na sahih na al'imam muslim rahmatullahi alai yau shida ga watan rabi'u sani hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu wadda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan sha shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya za mu tashi babin nahiyo anil khuruji min almasjid idan azan almu'azin ko na'am to eh eh haka ne haka ne haka ne eh babin fadlu salatul isha fi jama'a na'am bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa yaqul musannif rahimahullah باب فضل صلاة العشاء والسر في جماعة نعم باب فضل الصلاة آه آه باب فضل صلاة العشاء آه، باب فضل صلاة آه، الصبح والعشاء العشاء والصبح باب فللر وتسلر آه، عشاء دا أصبع في الجماعة أتشين جميع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم ابن راهوية قال أخبرنا المغيرة بن سلمة نعم المخزوني با إيه المخزومي نعم قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد عبد الواحد ابن زياد نعم قال حدثنا عثمان بن حكيم نعم عثمان ابن حكيم ابن حزام ne a'a ba zai yiwu ba na'am ala haddathana abdurrahman ibn abi wani na'am ala dakala usman ibn affan ya shiga masallaci ba'da salati al-maghrib bayan sallan magriba sai ya zauna shi shi kadai sai na zauna wajensa sai na zo na zauna ya zuwa wajensa sai ya ce yabna akhi ya kai dan dan uwana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا من صلى العشاء في جماعة wanda ya sallaci sallar isha fi jama'a a cikin jam'i to kamar ya yi tsayuwar rabin dare ne wanda ya yi sallar asuba a cikin jama'a to kamar ya sallaci dare ne ga baki ɗaya. Hmm. wannan in hada su a'a kowace in yi isha a in yi isha nisfin lai. in yayi asuba a kullal to in yi haɗa su biyu fa na'am ya samu al-layl wan sau saboda haka kun gani wato dare zai iya zamantowa dare ɗaya da rabi <laughs> dare ɗaya <laughs> na'am <laughs> haka ne eh. na'am kuma wani hadisi zuhair ibn harb ya zanta min shi na'am ya hawwala sanadi قال وحدثني محمد ya رافع محمد wannan hadisi nam حدثنا عبد الرزاق نعم wato su su da shi Muhammad ibn Abdullah al-Asadi da da Abdul da kuma wanne kenan Muhammad a'a Abdul Razzaq da Muhammad ibn Abdullah al-Asadi Mm, su ne an sufiyan daga sufiyan to wani sufiyan ne wannan kullum mina sauri thawri wa ibn uyayna da yana da riwaya da gare su eh, a sauri ne eh, to mm. na'am ana bi sa'ad. na'am usman ibn hakim daga abu daga abu sahal Uthman ibn Hakim da wannan isnadin kwatankwacin sa ala wa haddathani Nasr ibn Ali al-Jahdami na'am ala haddathana Bishr ya'ni ibn ya'ni ibn Mufaddal yana yana nufin Bishr ibn al-Mufaddal an Khalid daga Khalid wanne ne Khalid al-Hadza ibn Mahran na'am daga Anas ibn Sirin ya ce na ji jundub ibn abdullah albajali yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya sallaci sallar asuba fa huwa fi zimmatillah yana cikin wato tsarin Allah yana daga cikin kariyar Allah ah. fala yadrubannakum min zimmatihi bi shay kada wato Allah ya neme ku daga abin da ya sanya cikin kariyarsa da wani abu wato kada ku keta zimmar Allah kada ku keta lamunin amanar Allah da ya bayar fayudrikahu sai ya riski wanda ya yi wannan ya kifa shi a cikin wutar jahannama wannan ma muslim ne kadai ya rawaito shi kamar wancan hadisin banda baya zuwa ina hadisai duk ba sa cikin bukari قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي نعم على حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن اسماعيل ابن ابن عليا عن خالد دجا خالد الحذاء دجا انس بن سيرين قال القصري يقول ناجي جندب القصري ينا تشوا هو بفتح القاف آه القصري لأن جندبا ليس من بني قصر إنما هو بجلي آه وعلق بطن بن دجيلة هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء وقصر هو أخو ألقمة قال القاضي إياب لعل لجند حلفا في بني قصر أو سكنا أو جوارا فنسب إليهم لذلك أو لعل بني علقة منسوب إلى عمهم قصر كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بني عمهم لكثرتهم أو شهرتهم نعم سوى دي بشحرة دي kasri ne na'am ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya sallaci sallar asuba fa huwa fi zimmatillahi yana cikin wato amanar Allah kada ku kuskura Allah ya neme ku daga da wani abu a cikin abin da yake amanar ne domin duk wanda Allah zai riske zai neme shi da wani abu a cikin abin da ya shi amana da lamuni yudriku zai riske shi sannan ya kifa shi a kan fuskarsa a cikin wutar jahannama قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا يزيد بن هارون عن داوود بن أبي هند نعم عن الحسن دقى الحسن البصري عن جندب بن سفيان دقى جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دقى النبي صلى الله عليه وسلم دوانا إسناد shi bai faɗa a cikin riwayarsa fa ya kubbahu fi nari jahannam wannan ya nasabta jindub ya zuwa ga kakansa shi dai jindub ibn abdullahi al-bajali din ne jindub ibn abdullahi ibn sufyan al-bajali al-alaqi na'am na'am wato wanda wanda yayi sallar asuba to Allah ya bashi kariya ya shiga cikin lamuni da amanar Allah to duk wanda ya keta wannan amanar wato ya je ya cuce shi to ya ta amanar Allah kenan to Allah shi kuma zai bi wannan wanda ya masa zaluncin ya kifa shi a cikin wuta shine sakamakonsa a kasan zimma kamar wato saboda duk wani bako in ya zo cikin larabawa inda ya zo a tsagwaransa shi shi kadai to na ya zama nama abinda kawai zai tsare shi idan ya san cewa 'yan uwansa a can wato suna da suna da mana'a suna da ƙarfi kuma za su iya ɗaukan fansa ko za su iya cutar su kamar yadda suka hakura suka kyale a bizar saboda sun san cewa su yana wucewa ta gifar saboda ka in suka kashe shi shi shikenan sana'a su ta kare abu na biyu kuma da zai bashi aminci kai zama nama shine ya shiga ƙarƙashin zimmar wani shine jiwa ya ce fulanun fi jiwari ko fi zimmati eh, kamar yadda umu hani ta ce a ɗan ɗan uwata ya ce sai ya kashe fulan hmm, waƙad a jartuhu kuma na ba shi jiwar na ba shi kariya ya ce kad a jarna man a jartiya umu hani to shine aljiwar to yanzu wanda Allah ne ya yi masa haka ba wani balarabe ba ba wani mutum ba Allah ne ya yi masa saboda ya yi sallah asuba sai kai kuma ka je ka kamar yadda shi nama ko ka kashe shi ko kai ta'addanci a dukiyarsa ko kai ta'addanci a mutuncinsa to in kai haka to Allah zai bibi wanda ya yi wannan ya jefa shi a cikin wutar jahannam eh fa ajirhu ba fa ajirhu shi to kaga wannan ya nuna a ya nuna falalar sallar asuba din kenan wannan ya keɓanta da sallar asuba wancan hadisan ya hada da asuba da isha amma wannan ya keɓanta da sallar asuba kuma in kuka kula wato ba a ƙayyade da cewa sallar asubar a cikin jama'a ba ne ko? ko akwai ruwaya da ta ƙayyade cewa a cikin jama'a ne a zahir na'am a to ai unwanin fiƙihu ne wannan abin da fahimtar malance amma bari mu ga riwaya din bari mu ga riwayoyin a cikin musnad da imam ahmad ali ibn zaid wa humayd man salla salat al-fajr fa huwa fi zimmatillah man salla subha ba qayyid ba taqyid ba qayyid da cewa fi jama'a na'am eh wannan na sallar isha ne eh shine fi jama'a amma wannan mutlaq ne man salla subha man sallar su ba kai a wannan wannan wa'id ne akan a wajihin tahdid din da aka yi narkon da aka yi a kaga fala yadrubannakumullahu bi shay'in min zimmati wannan hani ne kada ku bari Allah ya zamanto yana bibiyar ku akan yana bibiyar ku haƙƙi akan abin da ya bashi lamuni da akan abin da ya bada aminci a kansa eh shine mai zuwa sallar Allah ya bashi aminci to kada ku taba shi har Allah ya zo yana bibiyar ku haƙƙin sa domin shine ya bashi kariya an fahimta ai yanzu kamar mutumin da ya bada kariya ga wani idan wani ya keta alfarmarsa to wanda ya bada kariyan shine zai je nemo wannan cewa in kuɗi ne ya ɓaci sai ka biya in kisa ne in jini ne shine zai tashi ce sai an biya diya to yayin da zai zama to Allah shine zai maka wannan to shine kisa fa innahu man man yatlubuhu bi shay'in fi zimmatihi fa innahu yudriku fa yakubbahu fi nari jahannam wato ba za ka mutum wanda ya haka ba zai tsira ba

eh a kowace rana mutum ya yi sallar asuba eh eh na'am ran da bai sallar asuba ba a kan lokacinta to baya ciki bai shiga cikin zimmar Allah ba saboda haka sai <laughs> ya shiga taitayinsa he is on his own <laughs> to a lahira ina za a ga mutum ballanta ka cuce shi ramuwar da Allah zai ma mutum abinda eh a lahira ne amma ai kuma ka san akwai hadisin cewa babu abinda Allah yake gaggauta uku ba a kansa irin albaghi kuma abinda ya ai albaghi ne ko to zai iya yin wannan tare duk abinda kuma Allah ya don masa a can to balantana idan wanda aka cuta din ya yi sallah asuba to kuma wannan yana daga cikin wasa'il na samun alhif na samun amana a samun kariya da aminci daga Allah immunity shine immunity kenan eh, eh immunity kenan immunity clause to wannan shine immunity clause din mu ba na constitution ba <laughs> na'am باب الرغبة بالتخلف عن الجماعة بعذر باب الرخصة أكن واتو رشن حلرت الجماعة بعذر دا سبو دا أذري الباب إن للسببية قال حدثني أرملة بن يحيى السديدي نعم قال أخبرنا ابن وهب نعم عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي دقى ابن شهاب الزهري أن محمود محمود ابن الربيع الأنصاري شوى محمود ابن الربيع الأنصاري حدثه يا باشي العباري أن عتبان بن مالك شوى عتبان بن مالك shi ko ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga waɗanda suka halarci badar daga wato mutanen al-ansar annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala cewa ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya rasulullah yace ya rasulullah inni qad ankartu basari ni hakika ina gan wato ina inkarin gani na wato bana gani sosai kuma ni ni ne limamin mutane ina yi ma mutane na sallah وإذا كانت الأمطار سال الوادي التي بيني وبينه الذي ko allazi kuma idan aka idan kanatil amfaru wannan wace kana ce fa idza kanatil amfaru wannan ita ce kana tamma eh, kaga baka baka neman kabarwa. idan ai eh, to in tazo kana attama tana zuwa da ma'anar alwuqu ai fa idza waqa'atil amfar idan ruwan sama ya kasance wato ya afku salal wadi sai korama wato kwari sai ya kwarara da ruwa allabi bai ne wa bai nahun wannan wadin da ke tsakanina da su kwarin da ke tsakanina da su kuma sai in ba zan sami iko in zo masallacinsu ba hannu musu sallah wa wadittu ni a tawa wa wadittu mm. wa wadittu ووجدت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مسلى في مسلى فأتخذه مسلى كما ناسو كما ناسو cewa kai ya rasulallah ka zo ka yi sallah a wajen a wani wajen yin sallah a wani wato wajen sallah wanda zan rike shi zamanto inda zan rinka yin sallah ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sa'af'alu insha Allah zan aikata zan yi in ka Allah ya so itbani ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jijjifi wato ya zo da safe da shi da abubakar as-siddiq yayin da rana ta ɗaukako فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له سي ينمي إذن من زن الله صلى الله عليه وسلم سيباشي إذني فلم يجلس حتى دخل البيت bai zauna ba har sai da ya shiga cikin gidan sannan ya ce ina kake so ne yi maka sallah a cikin gidan naka ya ce sai na yi ishara ya zuwa ga wani gefe na gidan wata kwana a hausa zamani sai a ce kwana ko <laughs> na'am a wata a hausa kuma sai a ce ƙuriya kenan ko eh mana abdullahi nahiya ai ai larabci ne eh makaryaka kusurwa kusurwa dai to kaji dama na son kin gwakulo hausa daga wajen sa makaryaka <laughs> na'am eh sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya miƙe eh, eh, ya tsaya ya kabbara sai muka tsaya muka tsaya a bayansa sai ya salla raka a biyu sannan ya yi sallama ya ce sai muka wato sai muka tsare shi akan sai muka dakatar da shi akan khazir al-khazir shine wato farfesu kenan mm. wato farfesu wanda za a sa masa nama ne wanda za a bararraka shi kuma sai a jefa wato kamar fate dai fate eh, a sa gari in aka bararraka naman da ruwa sai kuma a zuba gari a ciki kaga fate kenan ko ya ce fasai waɗansu mutane daga ahalud dari wato mutanen babban gidan addar wato shine irin babban gida da yake hada gidajen mutane kenan kamar wata haka dai ake cewa dai babban gida dai wanda za ka gani kowanne da da da sashensa eh gidan gandu haka ake cewa mhm. eh suka zo kewayen mu. Hatta jama da wato mutane masu adadi suka hadu a cikin gidan. Faƙala ƙa'inun minhum. Sai wani sai wani mai magana daga cikin su yace. Aina Malik ibn Dukhshuni. Ina Malik ibn Dukhshun. Faƙala ba'duhum. Sai wani dan su daga cikin su sai ce. Zalika munafiq. Wannan ai munafiki ne. La yuhibbu Allah wa rasulahu. Baya son Allah da manzansa. sai mazan Allah sallallahu alaihi ya ce kada ka faɗi haka gare shi shin baka gani shi baka gani ba ya faɗi cewa ya faɗi la ilaha illallah yana nufin wato yardar Allah da wannan yace sai suka ce Allah da manzansa sun fi sani sai ya ce shi sai ya ce fa'inna mu muna ganin wato sakin fuskarsa da kuma nasiharsa lil munafiki na ga munafikai ne wato munafikai yake wato yake in bisa da su ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يرتقي بذلك وجه الله تو الله حقيقة يا حرم توتا أكن وندي لا إله إلا الله ينا نيما يردر الله دونا قال ابن شهاب ibn shahab ya ce sannan na tambayi al-husayn ibn muhammad al-ansari shi kuma ɗaya daga cikin banu salim ne ya daga cikin wato manyansu shugabanninsu عن حديث محمود بن الربيع دقى حديث محمود بن الربيع تصدقه بذلك wannan to an gane wajen shahid ko wajen shahid shine a wato ya halatta masa ya zauna a gidansa ya yi sallah lil uzur saboda uzuri menene uzurin shine as-sai eh eh tabarrukan yayi ne dan yayi a tabarruki da wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ah. na'am kuma yana sallar wannan irin da aka yi masa ba wai da'iman wa abin ba ne idan za kana sai hmm. babu sai mutum zai hmm. na'am kan an kartu basari eh a wai ta rufin ya daina sallar kenan eh ba makanta bace makanta tare da asail ne

ana la ukhfi alaikum cewa wannan da wannan hadisin da hadisin shi abdullahi ibn ummi maktum a gaskiya yana daga cikin abin da yake bani iskali kuma yawa kef babu ta'aru? ya babu ta'arud eh? na'am eh ah. shi kuma wannan fa ya ce akwai alhawam hmm. Hmm. shi na hadisin ibn ummi maktum ko ba shi da dan jagora ya ce masa a tasma'un nida ya ce fa'ajib to kai kaifa yujma baina haza wa haza. na'am amma المشهور almashhur shine ابن مالك malik mm, yana a makaho كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كمال المصنف من طريق إبراهيم ابن سعد ومعمر ولمسلم من طريق يونس وللطبراني من طريق الزبيدي والأوزائي وله من طريق أبي أويس لما ساء بصري وللإسماعيلي جعل بصري يكل آه، أصابني في بصري بعض الشيء وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة في المطر من طريق مالك أن ابن شهاب فقال إن إتبان كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر الحديث وقد قيل إن رواية مالك هذه معارضة لغيره وليست عندي كذلك بل قول محمود إن إتبان كان يؤم قومه وهو أعمى أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم ويبينه قوله في رواية يعقوب فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه وأما قوله أنا رجل ضرير البصر أي أصابني فيه ضر كقولي أنكرت بصري to sai jami tsakanin wannan hadisin da hadisin a shi abdullahi bin umi maktum shi yana nufin kawai dawaman ba zai masallaci ba saboda wajen da yi tashi shi za masa izini abin shi ne wani an da aka kira shi Mm. wato a lokacin a lokacin sail ne to me bambancin uzurinsa da uzurin ibn ummi maktum shi ibn ummi maktum ba a bashi ba duk da halin da yake ciki a tasma'un nida yace fa ajib saboda haka ai ba wai ko ko sau ɗaya ne ba, ba wai kawai wai yana nufin a ba shi uzuri gaba ɗaya ya rinka takallufi ba a cikin wannan hali na ba shi da ƙa'id ga kuma yadda hanyar take da akwai alhawa, in dai ka ji kiran sallah ya ji shi ne zahirin hadisi to kai fa yi jima'a ayin akwai sai na yi mutum na

akwai mutum gari ba zai iya gane inda zai bi ya iya haihuwa ba hmm. tsaya daga baya ma ya zama to makahu almuhim dai an ba shi ne a yaushe me ya babu tun yaushe za a ba mutum uzuri yaushe ne ba za a ba shi uzuri ba fi takhalluf anil jama'a hata masu idan ma wanda yake shine istidlalin bukhari

حدثني محمود بن ربيع نعم عن إشبان بن مالك نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce na zo ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kwararo hadisin da ma'anar hadisin Yunus. sai dai shi ya ce faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ina malik ibn dukshun yake ko kuma ya ce dukhaishin tasgirin dukshun ya ƙara a cikin nasa hadisin mahmudu ya ce sai na zantar da wannan hadisin ga waɗansu jama'a ga waɗansu mutane marasa yawa daga cikinsu akwai abu ayyubal ansari sai ya ce ba na tsammanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ka faɗa ya ce sai na yi rantsuwa in na koma wajen itibana in tambaye shi ya ce sai na koma wajensa sai na same shi ya zama tsoho tukub ganinsa ya riga ya tafi ba ya zama kawo alhali yana limancin mutanensa sai na zauna a gefensa sai na tambaye shi kan wannan hadisin sai ya zantar da ni hadisin kamar yadda ya zantar da ni shi a marar farko da kun wannan sarihi ne akan cewa saboda shi mahmud ibn rabi ana ganin bai riski kissar ba saboda haka ta za a yi ruwaito hadisin in ya ruwaito shi daga musnadinsa kaga mursal ne amma ga wannan yari tasrihi da cewar shi itban shi ne ya gaya masa na'am a zuhuri ya ce hmm? nura nura eh. da batnahu nara bi fathil nuni wa dammiha na'am annal amra intaha ilaiha muna sai muka ga a cikin sannan farillai da waɗansu al'amura suka sauka a bayan wannan muna gani cewar al'amarin gare su ya tike don haka duk wanda yake da ikon kada ya rudu to kada ya rudu eh, wato zahiri shine kan cewa wannan a kamar ishara ga cewar wannan mansuhi ne wannan uzurin da aka yi mai ita yi falayar tar eh na'am eh shine bayanin zuhuri shi sa abu ayyub ya yi inkarin wannan zancen saboda haka wannan fi bidayatul amri kenan kamar yadda zuhuri ya faɗa al-imam eh, na farko mu dan karanta fawaid din da nawawi ya faɗa في هذا في في حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإيمان منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله للآية والحديث من غني سأفعل إن شاء الله ومنها التبرك بالصالحين تونا أنا مناقشة أكنسة تونا من ذا الله صلى الله عليه وسلم خصوصية تاسا saboda haka in kace tabarruk bi salihin kai kiyasin sauran mutanen kirki akan sa bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda wato albarka ta tabbata tare da shi qat'an saura ku duk alar raja'i ne ake yi to kasancewar ba su yi wannan da waɗanda suke daga baya ba kamar sahabbai musamman alkulafa rashidin sai nuna khususiya ne wa atharihim da kuma wato wuraren da suka yi ibada sai dai a ce dai tabarruk da annabi sallallahu alaihi wasallam da inda ya sallah Wasu salatu fil mawadi'i allati sallaw fiha da kuma sallah inda suke sallah wa talabu tabrika minhum da neman su yi neman albarka daga aikin daga gare shi sallallahu alaihi wasallam wa minha anna fihi ziyarat al-fadil al-mafdul hmm? ko wa huduri wa huduri diyafatihi hmm. wa fihi suqut al-jama'a lil udhr shine shahidin wa fihi istishab al-imam wal alim wa nahwihima ba'd ashabihi hmm, yanda aka raka shi da aka ce da zai zo aka bi shi aka raka shi a cikin al'umma ai ba magana a nan wajen <laughs> eh, abin nan turawa ne ba ruwansu da wannan eh, amma mu al'adar mu ai jama'a an kira jama'a jama'a sun amsa <laughs> wa fihi al-istidhan ala ar-rajul fi manzilihi ka gani koda kuwa gashi istidhanin da akai wa in kana sahibuhu ah, وقد تقدم وإن كان صاحبه وقد تقدم منه ابتداء وفيه الابتداء في الأمور بأهمها لأنه صلى الله عليه وسلم جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى وفيه جواز صلاة, صلاة النفل جماعة وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزله إلى منزل بعضهم an yajtami'u ilaihi wa yahduru majlisahu li ziyaratihi wa ikramihi wa listifadati minhu wa fihi annahu la ba'sa bi mulazamati salati fi mawdi'in mu'ayyanin min al-bayt wa inma ja'a fi hadith annahyu an itani mawdi'in min al-masjid lil khawf min ar-riya' akwai bambanci tsakanin mutum ya saba da wajen da zai rinka sallah da gida da masallaci in a gida ne wannan asali ne hadisin itban in ku a masallaci ne wannan hanin ya zo saboda ne saboda illar riya وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد وفيه غير ذلك والله أعلم نعم ايه ايه اه اه وني malam wanda masallaci da wani shugaba ya sallah buɗe masallaci a shi wannan an ce ne ya zo a samar da wajen da zai rinka sallah afwan magana zuhuri akan cewa inna allaha a akan magana zuhuri inna allaha qad harrama ala nari man qala la ilaha illallah allah yabtaghi zalika wajha allah ishara ne ga cewa farillai sun zo daga baya saboda haka kalimar shahada kadai ba ta wadata mm. na'am sai an hada da ayyuka shine ishara ba wai akan sallar ba kuma nazarar ba da zalika fara'id hakanan alhafi bai ce ya ce ah, a بترك ايه ايه بترك العمل يتي وفي باب النوافل جماعة أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن إتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يؤذب وأحاديث آه، ولكن للعلماء أجوبة آه، عن ذلك منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال عقب حديث الباب عقب حديث الباب ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر وفي كلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعا وظاهره يقتضي أن تاركها لا يؤذب إذا كان موحدا وقيل المراد أن من قالها مخلصا لا يترك الفرائض لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم وتعقب بمنع الملازمة وقيل المراد تحريم التقليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيء والله أعلم وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك واتخاذ موضع معين للصلاة وأما النهي عن إيطاء موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على إذا على ما إذا استسلم إذا ما على ما إذا استسلم إذا استلزم الرياء ونحوه وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره وكذا من أذن له صاحب المنزل وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمنت الفتنة ويحتمل أن يكون إتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول والتبرك بالمشيئة والوفاء بالواحد واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي, أن المستدعي لا يكره ذلك والاستهذان على الداء في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور وأن اتخاذ, وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولا أطلق عليه اسم المسجد yanzu kenan idan mutum ya saba ya ce to nan wajen shine masallacin da zan rinka sallah in aka tashi rabon gado sai ya ce to nan ba za a raba shi ba wakafi ne tunda ya ce an zai rinka sallah wannan la yastalzi na'am وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو الآلم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به والتنبيه على ما يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يؤد ذلك غيبة وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل, ويحمل, ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر وأنه لا يكفي من الإيمان النطق من غير اعتقاد وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام, الم... وسلام المأموم حين يسلم الإمام وأن رد السلام على الإمام لا يجب وأن الإمام إذا زار قوما أمهم وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة وأن الأمل الذي لا يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى وأن من نسب من يذهب من, ي... من, ي... من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يؤذر بالتأويل نعم بقى <laughs> على حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم على أخبرنا الوليد بن مسلم نعم عن الأوزاعي نعم دقع الأوزاعي على حدثني الزهري نعم عن محمود بن الربيع نعم قال يتي إني لآخذ مجدة مجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في دارنا ني إنا إيتنا واوة إنا هنكالتر fesa ruwa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fesa daga wani guga gugar ruwa a gidanmu. a gidanmu na gandu kenan tunda shine adda a gidan gandunmu na'am qala mahmud mahmud yace itban bin malik ya zanta mu yace ya nace ya rasulullah inna basari qad sa ganina ya baci. ya saka ya kawo hadisin ya zuwa ga fadinsa sai ya sallaci raka a biyu tare da mu mun kuma muka muka ce ma manzan wato muka rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya ci jashisha jashisha shi kuma ya ce an tubhana alhinta طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به ne irin da dai abincinsu ne wannan ba muna da irinsa a dafa alkama shi ne fate-fatan sannan a jefa nama ko kuma a jefa dabino fatan alkama ke ne ko wai a sai wai dabino dabino ai kwa dabino da alkama shine a haka ake haisa haisa haisa sai dai ana shi dabino ne za a sa garin alkama da man shanu a ta a sa a cikin wuta ana ta juyawa shi da ake ce ma haisa na'am na'am a ah. <laughs> kuma wato abinci ne mai rike ciki na'am ولم يذكر ما بعده من زيارة wa Ma'amar. bai ambaci abin da ya kara ba abin da yake bayansa ba na ziyadar Yunus da Ma'amar wato wanda ya je na hadisin kissar Malik ibn Dukhshan na'am babu jawazin jama'ati fil nafilati wa salati ala hasirin wa hamratin wa saubin wa gairiha min at-tahirat babun yin jam'i a cikin sallar nafila da kuma sallah a kan tabarma da humra ita ce wato kamar sajjada kenan wadda take daidai gwargwadon yadda mutum zai yi sallah wa saubin da tufa

da'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ta'amin sana'atuhu ta ta kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cin abinci wanda ta yi masa wanda ta yi akala minhu thumma qala sai ya ci daga abincin sannan ya ce ku tashi domin na yi muku sallah Anas ibn Malik ya ce, sai na miƙe ɗauko na'am sai na ɗauko wata tabar mata mu hatta yi baki saboda tsawon lokacin da aka rinka amfani da ita. sai na yayyafa sai na yayyafa ruwa akan tabarmar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya akan wato ya tsaya akan tabarmar akan ta muka tsaya a baya da ni da maraya muka tsaya muka yi sahu da ni da maraya a bayansa da ita kuma dattijuwa tsohuwa tana bayanmu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi mana sallah a biyu sannan ya tafi to kun ga wannan sallar nafila ce ba tarawih ba ko ba faɗi lokacin ba a zahir lokaci ne wanda yake a lokacin cin abinci ko saboda aka ta yiwu kafin sallah a zahar ne don shi ne lokacin cin abincinsu cin abincinsu suna yi ne kafin zawa abincin rana sai ranar juma'a suke yi bayan juma'a sun kasance ba sa kamar yadda yake amuwa tsako ba sa sun mun kasance ba ma kailula ba ma gada'i sai bayan juma'a na'am allai annai saburi shine alawa na shaiban ibn farruh na'am abu rabi az-zahrani dukkaninsu daga abdulwaris ibn sa'id shaiban ya ce a cikin hadisinsa hadda ya ce abdulwaris ya zanta mana daga abu tayyah daga anas ibn malik ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyan mutane a hali a ɗabi'a فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا واللوكتي ما صلى تكن حلرتو لوكتين صلى يي وهو الحالي ينا جدنمو ويأمر بالبساط الذي تحته sai yayi umarni da shimfiɗa wadda take karkashin wadda take wato yake zaune a kanta sai a wato sai a share ta sannan a yayyafa ruwa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana limanci mu tsaya a bayansa ya yi mana sallah shimfiɗar tasu ta kasance daga tankar dabino ce to kun kamar wannan zai nuna kan cewar kamar sallar farilla ce ko farubbama ta haburu sala amma zahirin hadisin anas na farko shine a wannan akan sallar nafila ce hmm. na'am amma mu gani wannan isnadin ya wannan basu hadisin yan basura. Hmm, hmm. na'am alaikum salam da yana wajen yayyafa ruwa a ba mazinnan najasa ba don a tsabtacewa mm, tsabta mm. waɗansu kuma sun ce ba don tsabta ba ce don ta yi laushi mm, saboda tankar dabino eh, ke so don ta yi tsabta amma tankar dabino sun san idan ta yi laushi ta kaba eh kabar dabino gabar dabino na'am wannan eh eh cewa sai a kasa za a yi sujjada ba duk da yake wannan ba zai zama to shahid ba zai iya yiwuwa ya yi sallah a kai amma sujjadar a kasa yake ko ko ba zai yiwu ba malamat na'am na'am eh bai faɗa ba <laughs> to da ba faɗa ba kuma ba zai zama to muhallin hujja ba kenan na'am eh eh in aka ce eh. saboda me saboda ai yana da Eh. a aisu wanda suka ce sujada din ai abinda suke nufi goshi goshi suke nufi goshi ya zamanto rasa na'am mhm, ci gaba قال حدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا هاشم بن القاسم نعم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس na'am Suleiman ibn Bilal ne eh? Suleiman ibn al eh, an sabit ba eh na'am manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen mu babu kowa sai mahaifiyata sai ni da mahaifiyata da ummu haram kalati yar uwar mahaifiyata sai ya ce fali'usalliya bikum ku miƙe ku tashi fali'usalliya bikum muku sallah wannan wato lafzar ibn malik ya yi taujihinta a cikin shawahidu taubih amma ba zan iya tuna abin da yake ba fali fali'usalliya lakum amma ibn hajar ya kawo kulasar abin da ya faɗa wajihin ya irabinta kun san wani zama aka yi al ya zo da nusarsa ta bukhari yana karantawa abin da yake ibn malik kuma yana taujihin arabiyar kowace sabanin riwaya hmm. <laughs> wannan zama na ilimi da daɗi yake <laughs> ga imamul arabiya ga kuma imamul shi za a ce imamul riwaya ne tunda shi yunini abin da ya shahara da shi abbab da ya kiyaye ita riwayar na'am ba a lokacin sallah ba to kun gani hmm. Ka ga wannan sabani da riwayar abu tayya hmm. sai ya mana sallah sai wani mutum ya ce masabit ina ya sanya anas daga gare shi ya ce ya sanya shi a damansa sannan ya mana addu'a mu mutanen gidan daga dukkan alheri daga alhairan duniya da lahira sai mahaifiyata ta ce ya rasulallah dan hadiminka ka yi addu'a ka roƙi Allah ka roƙa masa Allah sai ya ce sai min addu'a da dukkan alkhairi ya kasu daga cikin ƙarshen abin da ya addu'a gare ni da shi shine ya ce Allah ka yawaita dukiyarsa da ‘ya'yansa kuma ka yi masa albarka a ciki shine ana zake cewa yana da a lambu da yake noman da yake noman inibi a cikinsa a basra dukkan lambunan basra sau ɗaya suke yin ‘ya'ya a shekara shi ko lambunsa sau biyu yake yana faɗan shahidi akan addu'ar albarka kuma sai da ya binne tsakanin ɗa da jika ashirin. inda Allah ya shi shi kadai tsakanin ƴaƴa da jikoki 120 kaga Allah ya yawaita masa ƴaƴan kuma ya yawaita masa dukiya ga kuma tsawon rai wai ala ragumi amciwa ne ya ce malahida almalahida na kun ga cikin wannan hadisin akwai shahidin yin addu'a bayan an yi sallama ko tun da ya ce bayan ya yayi ja'alahu a fasalla bina thumma a halal bai bayan ya yi ne kaga wannan saboda haka wanda suke cewa in mutum zai yi addu'a duburu sala ana nufin a cikin sallar la yalza tun da gashi wannan addu'ar ba a cikin sallaye musu ba bayan an idar da sallah <coughs> na'am to wannan ya za a yi jam'i da wannan shi wannan ya ce fi gairi waktis sala shi kuma abu tayya ya ce ƙari a farubba ma ta haduru sala wa huwa fi baitina kasratul eh ta'addud dai ta'addudul ta'addudul qissa wani abin ta'addudul qissa kuma kun ga kuka ga a wannan a wancan ya ce faqumna ana wal yatim fasafafna ana wal yatim wal ajuzu wara'ana wannan kuma ya ce wa khalati ummu harami to ka gani saboda haka wannan ya yi nuni a kan ta'addudul qisfa na'am na'am na'am na'am na'am ya ji musa ibn yana yana hadisi daga anas ibn malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته شوى النبي صلى الله عليه وسلم يمس صلى دشي دكما ما هي فيسا كوكما بغوانسا خالته قال يشي sai ya tsayar da ni a daman a kuɗin damansa ya sanya ita kuma matar a bayanmu na'am قال حدثنا محمد بن جعفر نعم, نعم. يحول إسنادي قال حدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي نعم الأنظري قال حدثنا شعبة نعم بهذا الإسناد نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله القصري

ya ce sallallahu alaihi maimunatu matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zanta min hadisi ta ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah alhali ina daura da shi ina kunnan doki da shi wato wani lokaci ma wato tufarsa sai ta same ni idan sajada idan ya sujada ya kasance yana sallah ala khumra wato shimfidar da ake tare ta don sallah shine kamar sajjada mhm. mm. ah, na'am hida'ahu eh wa ana hida'ahu ina daidai da shi ina daura da shi alayi ai ba sallah take ba ai ba sallah take a ba sallah take ba hmm. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب قال نعم حدثنا أبو معاوية أها يحول إسنادي على سويد بن سعيد نعم على حدثنا علي بن مسهر نعم جميعا عن الأعمش دكا ننسو عن الأعمش دقا الأعمش سليمان ابن مهران هو سند نعم الحنظلي وانا لفظ إسحاق ني عيسى بن يونس ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي نعم دجا أبو سفيان طلحة بن نافع دجا جابر يتي تو رواية الصحابي عن الصحابي كنا أها آه، دخل آه، على رسول الله آه، annahu dakala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sai ya same shi yana sallah akan tabarma ya sujudu alaihi yana sujada akai to an rama ga abinda kake hujja ya sujudu alaihi alaikum salam na'am eh eh ba shi anas ba na'am eh to ai saboda saboda sauran riwayat din a sauran riwayat din an ce ummuhu aw khalatuhu saboda haka kaga ba za ta zama to jadda ga anas ba kenan sai ta zama to jadda ga ishaq tunda shi ishaq ibnu abdullah dan abdullahi ne ibnu abi talha dan uwan anas eh shi yasa na'am sai zaman to kan cewa daga cikin sunanta mulaika hmm. alaikum salam na'am eh na'am a ne ai tana tana daura da shi tana daura da shi yana yin sallah ita kuma tana nan gefensa ba a gabansa ba ba a bayansa ba a gefensa tana daura da shi fararar Eh. na'am ban ji ba a'a menene abda. kuma ma a cikin ma ayi riwayar ma na'am rigarsa na taɓa ta saboda ai a cikin riwayar ma ina jin a cikin riwayar bukhari ne tana cikin al'ada tana cikin al'ada wanda yake nuna kan cewar idan a wanda yake nuna cewar afon bari na idan mutum tufarsa yana sallah ya taba wadda take ya taba wadda take da janaba a wadda take haila yauwa ka gani sami'tu mai maimuna zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat takunu ha'idan la tusalli وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه kagani sai dama maksudin ma a cikin riwayar wani ita ce riwayar bukhari don ya kawo shi a kitabul haid ya kawo hadisin a kitabul haid kagani hiza'ahu tana daura da shi yanda idan yayi sujada sai ba abu sau tufarsa sai ya taɓa ta kuma tana cikin al'ada to ka gani to yanzu wannan yake nuna cewar a ita mai haila a jikinta ita ba ba jisa ba ce hmm, ita akan kanta hmm, ba muta najisa ba mai najasa ba ce tunda da mai najasa ce kaga in tufarsa ya taba idan mutum yana sallah tufar mutum ta taba najasa ai kaga ya zamanto cewar ya shafi najasa a cikin sallah ta zamanto ta zamanto muttasila bihi Sallah za ta baci eh, bi hidha bi jambi bi jambi masjid wal muradu bil masjid makanu sujudihi eh, sannan kuma da yace yasjudu alaihi fi fi hadha tasrihu bi itlaq al khumratu ala ma zada ala qadri al wajhi wa summiyat khumra li annaha tughatti al wajh وسيأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله هي تغطي الوجه نعم القمرة أي تغطي موضع الوجه نعم سبحان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب